Assalamu alaikum. A shekarar da ta shige ta 2017 filin ciki da gaskiya ya takali wasu batutuwa da dama na tauye haƙƙi da cin zarafi da nuna fin ƙarfi na ƙiri da muzu. An samu nasarar warware wasu daga cikin waɗannan batutuwa da muka kawo muku, wasu ana kan hanyar warware su, yayin da wasu har yanzu ba a yi komai a kansu ba, ko kuma dai an ƙi komai bisa zaton cewar watakila za mu gaji mu watsar da wannan batun. A farkon shekarar da ta shige ɗin, batutuwan da muka fara da su guda hudu duk sun shafi batun filaye ne ko kuma gidajen jama'a da aka yi takaddama a kansu. Kamar wanda ya zargin cewar an ƙwace masa filaye ƙarƙashin gwamnatin Jafar Lawal Isa a Kaduna, aka kuma ƙi biyan sadiyya. da wanda ya zargin cewar an ƙwace masa gidan gado da mahaifinsa ya bar masa a Abuja, da wanda shi ma ya yi zargin cewa an raba su da gidansu na gado a Bauchi da kuma magadan da aka ƙwace musu fili da gida a Gwaram ta jihar Jigawa. Biyu daga cikin waɗannan batutuwan an warware su, kamar batun iyalan Kaila na Gwaram a jihar Jigawa, waɗanda gwamna Muhammad Badaru Abubakar da kansa ya ba da umarnin cewar a biya mutanen nan hakkinsu a bayan da ya ji labarin abin da ya faru har ma da na makwabtansu da abin ya shafa. To, a hira da kuka yi da su magadin nan bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gabna ya saurari wannan hira. Ah, duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi bane a ah, lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wadda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu so ya nemi mu je a tattaro fayil ɗin wannan aiki da aka yi kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan wadda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su duk da ba shi ba ya ba da umarnin aje a biya su kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki bayan mun dawo ofis a mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugu waya sun yi godiya cewar kuɗin su ya abin nan amma dangane da magada su mun tattara kuɗin su an miƙa wa kotu cek kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturin a cikin account ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu. Alhaji Ilu me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka je a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar Jigawa. Eto, eh ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci in dai ka san adalcin ka ji daɗi so muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu kuma gwamnati ta biya musu bukatar su akan lokaci. Assalamu alaikum. A ni Idris Kaila kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakaninmu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa na dawo wannan gida gidan muryar Amurka gida mai albarka domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar Jigawa ta sauke wannan nauyi ma'ana ta biya wannan hakki namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce kwarai da gaske muna ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara mika godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka a dangata da abin da ta yi muna godiya a madadin dukkan al'umma da wannan abu ya shafa Haka ma batun Nura Suleiman da ya korafin gidan gadon su an warware shi bayan da jarman Bauchi Alhaji Garba Muhammad Noma ya fitar da kuɗi kusan miliyan ɗaya daga aljihunsa aka haɗa nura Suleiman da ƙannansa da wani daga cikin gidajen da suka yi gardama a kai aka ba basu. Sunana Bala Abdullahi Mai Auduga, barayan jarman Bauchi. Ina godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama wannan lokaci da aka samu wannan sulhu mai inganci. Lallai lokacin da na ji program ɗinka wani lokaci can ba da ya shige hankali na ya tashi kuma ban samu nutsuwa ba har sai da muka kawo rana irin ta yau domin ina cike da sanin cewar al'amura ne na shaidan ya taho harka ce da ta shafe ni a zumunce a mutunce da kuma a al'adance na farko dai shine shi mai girma jarman bauchi a babban wanmu ne shi mai girma a marigayi alhaji mai taba shi ma babban wanmu ne wannan yaro nuru kuma a wajen mai yana cikin manya-manyan 'ya'yanmu akwai zumunta mai karfi na auratayya da 'yan uwantaka tsakaninmu so wannan dalilin ya sa muka tashi muka yi iya bakin iyayenmu tare da taimakawan iyayen ƙasa muka tabbatar da cewar mun zazzabin wannan matsala muka gane cewar shi yaro nuru ya ɗan yi aikin yaranta akwai abubuwa da yawa waɗanda bai fahimta ba ya aiwatar da su a cikin kuskure wanda dole muka kira shi muka zauna da shi kuma hakika kamar yadda kowa ji ambata ya gane kuskurensa kuma hakika mun koma mun gyara abubuwa kuma sun gudana ah, al'amura sun daidaita kuma insha Allah za mu ci gaba da zumunci da tarayya da girmamawa kuma hakika mu godiya ta musamman ma duk wanda ya taimaka a cikin wannan girma musamman shi mai girma jaruman bauchi da irin hakuri da juriyan da ya ɗauka akan wannan al'amari da kuma mai girma mai martaba da iyayen ƙasa da kuma duk wanda suka taimaka da kuma gidan rediyo amurka da kai abdulhab da jagororin wannan shiri allah ubangiji ya saka da ɗaya sunana alhaji nuruddin suleiman tafi abin da ke tafi da ni akwai program din da muka yi da kai na ciki da gaskiya a yan wayan socanin baya bisa a matsalolin da ya taso akan rabon gadon da aka yi mana da kuma tuntun da suka taso to Allah cikin ikonsa Allah ya kawo maslaha da sauki a cikin wannan al'amari kuma an samu matukar guduma na wa'insu mutane na musamman a cikin waannan al'amari da da suke ciki da wanda ma ba sa ciki kwata-kwata ina godiya wa musamman a sarkin yakin sarkin musulmi shugaban sarakuna na jihar bauchi da masarautarsa mai martaba sarkin bauchi ruwan suleiman adamu bisa kokari da haƙuri da ya yi bisa warware wannan al'amari ina masa godiya allah ya saka masa alheri allah ubangiji ya ja kwana kuma ya albarka wa masarautarsa a farkon shekarar ta 2017 ma mun samu kyakkyawan labari bayan da wani bawan allah a jos ya yi hannun roba kyauta ma mutumin nan da aka sare masa hannu wajen ƙoƙarin kashe shi a bayan da aka yi wa matarsa fyaɗe a jihar Bauchi. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi ma Dauda hannu kuma ya sanya. har ma shi da abubakar shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu abdul wahab muhammad a bauchi assalamu alaikum warahmatullah masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni alhaji abubakar shu'aibu abdullahi na rukuta eh, na yi tattaki eh, a garin bauchi Eh, don na yi Allah godiya na farko da ba na damar cika alkawari da na yi na yi wa wannan bawan Allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa eh, to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikonsa alkawari da na ɗauka yau na cika alkawari kuma ga hannu na bashi hannu na saka mishi ma mm. to don haka ne wa yadda rediyon murmuri amurka godiya da fatan allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zaƙulo abubuwan da wasu ma suke samun eh, sanadin tafiya aljanna don haƙiƙa wannan ni eh, ni matuƙar gode da don Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi min addu'a kuma haƙiƙa na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya eh, wannan shiri kuma da ake na ciki da gaskiya to haƙiƙa Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah saka da alkhairi na gode assalamu alaikum ni ne Dauda Adamu dai Umaru Soja da Usman suka sare mu hannu a Munyangal na yau da lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeren mutum shiga damuwa shiga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to mun zo mu gode mu amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da shi alhaji garba na jos ya ɗauka da tausayin da ya tausaya mu alkawari ya cika ya kawo ni a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa Allah masa albarka tunda ba kuɗi na bashi ba bare ya a kuɗi ne mun ba ko naira na bai shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan amurka nan ba wai na bata kuɗi ba ne bare ce a tana mun aikin kuɗi ne ni dai sai dai nan tabbatar mata da cewa abun da aka yi mun ne ya tabbatu akwai wasu manyan batutuwan da muka taɓo a shekarar da ta shige waɗanda har yanzu muna kansu. Kuma wasu irin abubuwa ne za mu bi sawunsu cikin wannan sabuwar shekara ta 2018 a kasance da mu a mako mai zuwa.